sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, noma, dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Juma'atu babban rana 19 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC. Da da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shin namu ya kunsa nazir a bamu ɗanɗanon labaran. To wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Sudan ta kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watan Yuli na shekarar 2006 zuwa watan Janairu na shekarar 2017 a garin Yeyi. Donald Trump yana shirin fara ziyararsa ta farko a kasashen ƙetare a matsayin shugaban Amurka a yau Juma'a. Siriya ta yi Allah wadai da harin da dakarun da Amurka ke jagoranta suka kai akan wurin da sojojin gwamnati ke wanda jami'an Siriya suka ce ya ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da kuma lalata kayayyaki. To da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan'kunar kunar bakin wake sun tada bam a cikin jami'ar Maiduguri. abin da ya faru ba akwai wajen remedial program da ce wannan eh, eh. akwai zena construction company to for the first time nan na farko sun biyo ta wajen zena construction company wannan ne daga batun 'yan kunar bakin wake sai masu cewa wato rahoton kungiyar ta transparency international mai cewa ana autan da kudin gwamnati da zaran shugaba buhari ya yi tafiya amma kuma gwamnati ta ce wannan karya ne to duk abin da kaga an gabatar da shi a zauren majalisar kasa an kuma yadda an amince a kashe wannan kuɗaɗe wannan abu ne da yake kan layi ake da bukatar a yi wannan abin idan wannan lokaci ya yi a kuma muna da rahoto akan yadda al'umma za a taimaka domin yaƙi da cin hanci sai mahmud ibrahim kwari da zai shigo da shirinsa wato sai mahmud lalo da zai shigo da shirinsa na duniyar amurka amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum wani rahoto majalisar ɗinkin duniya ya ce dakarun da ke goyon bayan gwamnatin sudan ta kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watan yuli na shekarar 2006 zuwa watan janairu na shekarar 2017 a garin yayi a yau juma'a aka bayyana wannan rahoton da bangaren kula da haƙƙin ɗan adam na ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu da kuma ofishin kula da haƙoƙin ɗan adam ya wallafa rahoton ya kuma bayyana wasu ayyukan laifi na yin harbin kan mai uwa da wabi akan fararen hula da zaben wasu ana kashe su sace-sace da kona kadarorin fararen hula gami da faɗe ga mata manya da ƙanana ciki har da waɗanda suke ƙoƙarin guduwa daga yakin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce laifukan za su iya zama laifukan yaƙi ko kuma laifukan cin zarafin bil'adama wanda ya ba da damar ci gaba da binciken. Rahoton ya ce faɗan ya ɓarke ne yayin da sojojin da ke goyon bayan gwamnatin suka bi abokin hamayyar Salva Kiir kuma tsohon mataimakinsa Riek Mashar. Faɗan ya ɓarke a hanyarsa ta guduwa abinda takardun suka ce kenan. rahoton ya ce rikicin a yayi ya ƙara nuna irin matsayin da aka kai na ɗauke na ɗauke kai a sudan ta kudu wanda ya haifar da maimaita tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar sudan ta kudu na cikin shekara ta hudu a cikin tashin hankali tun da faɗin ya ɓarke tsakanin magoya baya da kuma abokan hamayyar kir a watan disambar shekarar 2013 majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane miliyan 1.8 ne suka a sudan ta kudu suka tsere daga ƙasar da kuma wasu miliyan ɗaya da tara da suka rasa mazaunansu sakamakon faɗan shugaba donald trump yana shirin fara ziyararsa ta farko a kasashen ƙetare a matsayin shugaban amurka a yau juma'a inda zai bar white house cikin rikice-rikice wanda ya janyo musu ya janyo wasu 'yan siyasa ke kwatanta shi da rikicin watergate da ya sanadiyar sauke tsohon shugaban amurka richard nixon donald trump ya faɗa wa manema labarai a jiya alhamis cewa muna fatan mai da wannan al'amari a bayanmu rikice-rikicen sun hada da korar tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka fbi wato james comey yayin da ake zargin trump ya buƙaci komi ya dakatar da binciken tsohon mai ba shawara kan harkokin tsaro wato michael flynn haka kuma shugaban na fuskantar tambayoyi dangane da alakarsa da rasha a yayin takarar shugabanci shugabancin kasar da kuma zargin bayyana bayanan sirri na tsaro ga ministan harkokin wajen rasha a yayin tattaunawarsu a ofishin shugaban da ake kira oval house a nan dc wuraren da zai yada zango a yayin wannan tafiya sun hada da saudi arabia isra'ila da vatican wurare uku masu alfarma na addinan a ziyararsa ta saudi arabia trump wanda ya kasance mai suka da kuma rashin yarda da musulmai da har ma ya yi kokarin hana musulmai shiga amurka zai yi magana akan addinin musulunci a gaban shugabannin musulmai mai baiwa shugaba trump shawara kan harkokin tsaro mark hester ya ce shugaban kasa na fatan ganin zaman lafiya a addinin musulunci labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a nan kuma siriya ce ce allah wadai da harin da dakarun amurka ke amurka ke jagoranta suka kai akan wurin da sojojin gwamnati ke wanda jami'an siriya suka ce ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa da kuma lalata kayayyaki jami'an siriya sun faɗa a yau juma'a cewa harin na jiragen sama da aka kai kusa da iyakar siriya da jordan na daƙile ƙoƙarin sojojin siriya a wajen yakar isis rasha wacce take mafi kusanci da gwamnatin siriya ta kira wannan hari akan inda sojojin gwamnatin siriya suke a zaman wanda bai dace ba A jiya Alhamis ne jami'an Amurka suka ce jirgin dakarun haɗakar ya kai hari kan mayakan da ke goyon bayan gwamnatin Siriya da suka ci gaba da saɓawa yarjejeniyar ware waje domin horas da mayaka na musamman a matsayin sojojin sa kai na Siriya. mai magana da yawon rundunar amurka a gabas ta tsakiya major josh jacks ya faɗa wa voa dakarun da ke goyon bayan gwamnatin syria sun shirya jerin gwanon motoci ne a arewa maso yammacin barikin altan da tankoki da kuma motocin ruguje gini da kuma motocin aiki ɗauke da makamai gami da motocin sojoji da kuma motocin makanikai haka kuma sun fara kama wurare domin fara faɗa da tankokinsu. A yau Juma'a masu kada ƙuri'a na zuwa rumfunan zaɓe a Iran domin zaɓen shugaban ƙasa. shugaban ƙasa hassan rauhani na iya fuskantar kalubale sosai daga masu tsatsauran ra'ayi wanda suka soki lamirin yadda ya rike tattalin arzikin iran da kuma yarjejeniyar nukiliya da ya cimma da kasashen yamma rauhani ya sami nasarar karfar siyasar ta shirya yarjejeniyar nukiliya wacce ta janyo sassauci akan takunkumin harkokin tattalin arzikin da aka dora akan iran amma waɗanda ke sa a zaben ibrahim raisi ya kalubalanci yarjejeniyar ce saboda tabar takunkumi a kan harkokin bankuna da kuma harkokin kuɗi. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da rahoton tara bom a jami'ar maiduguri inda wasu suka tara bom din amma su kadai ne suka mutu ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rundunar 'yan sandan jihar borno ta ce a daren jiya ne wasu yankunan bakin wake su uku ne suka kutsa cikin jami'ar maiduguri da suka tara mabuman da ke jikinsu rundunar ta dai bayyana hakan ne a wata sanarwa da mai magana da yawun jami'an 'yan sandan dsc victor soko ya aiki wa manema labarai ta hanyar sadarwar yaran gizo wanda ya ce waɗannan yan yankunan bakin wake su uku ne suka shigo harabar jami'ar maidugurin su kuma fari ɗankunan kwana na mata sai dai ba su samu nasara ba don a cewarsa jami'an tsaron da ke aiki a cikin wannan jami'a sun katse masu hanzari ya ce ɗaya daga cikin waɗannan yankunan bakin bakin waken ya tada bom ɗin da ke jikinsa ne inda ya kashe kansa da kansa ba tare da ya taba kowa ba saura guda biyun ma sun tada bomin da ke jikinsu kusa da wata kamfanin kere-kere da ake kira construction company a cikin jami'ar maidugurin inda suka kashe kansa da kansu sai dai ce wasu jami'an tsaro da ke aiki a jami'ar su uku sun samu raunuka amma yanzu haka komai ya koma daidai na dai tuntubi wani ma'aikacin wannan jami'a ta wayar tarho wanda ya shaida mini cewa waɗannan mahara su biyu ne suka zo kuma dukkaninsu maza ne kuma su kaɗai ne waɗannan bumabuman ya kashe kashe sai dai wasu maraba guda biyu sun ji raunuka sakamakon tashin waɗannan bama-baman ga mai da hirar namu ta kasance. abin da ya faru ba akwai wajen remedial program da ce wannan eh, eh. akwai Zena Construction Company. To for the first time nan na farko sun biyo ta wajen Zena Construction Company wannan ne. A cikin university din? Eh, a cikin premises na university. Eh. To da suka zo Allah ya sa mm. ba su kama ko ciki ba sai a iya plastarin nan abin akwai raguna guda guda biyu wanda head ne ya kashe raguna guda biyu na wani security mu na jafi haka shi ko wannan wanda ya zo da plastin shi ma ya zama pieces kan shi a can hannun shi a can an ce guda biyu ne eh, eh, eh, eh ya iske ba ce mutu a ciki banda da ragunan nan guda biyu ah, eh da ragunan su da wannan Wannan dai shine karo na uku da ake samun tashin bumabumai a cikin jami'ar Maiduguri musamman ma na yan kuna bakin wake wanda kuma cikin mako guda aka kai wannan harin kuna bakin waken su biyu da kuma jami'ar Maiduguri ke ci gaba da hakikan cewa za ci gaba da gudanar ayyukan koyarwa da da irin wannan barazana da waɗannan mahara ke yi. Fati ɗaliba ce ga kuma ƙarin hasken da ta muna. To dai an 'yan baka ne suka gan mutumin irin a bayan hostel sai irin suka suna koro shi nan sai ya shigo cikin hostel din ya shigo cikin hostel din sai ya zo ga ruwa a bokiti sai ya ɗauka ya sha ya ya sha ruwan to sai wata mata ta fito sai ta ce masa kai kai me kake yi sai ya ce mata ki shiru ki shiru sai ta fara ihu da ta fara ihu sai muka fito da muka fito sai ana irin bin shi ana stressing ɗin. da ya je ya gudu nan ya gudu nan ya fita ya dawo ya fita ya dawo ya fita ya dawo sai can aka neme shi aka rasa sai ashe ya hau saman bishiya da ya hau saman bishiya sai aka zo ana tafiya ana hahaskawa aka tada jen sai ya mutu da ya mutu aka ƙara tadawa ya mutu sai aka zo sai aka hango kafan shi a sama sai aka ce gashi nan gashi nan gashi nan sun jeru za su je su uku sai bom ɗin ya tashi da shi daga sama sai ya faɗo. Shi kadai ne eh, shi kaɗai ne aka gani ko shi kaɗai ne ya zo? Su uku ne suka zo don yana gudu yana cewa ba ni kaɗai na zo ba mu uku ne muka zo mu uku ne muka zo haka yake faɗa yana gudu. Kamar da wani lokaci ne? Irin sadi na dare. A cikin wurin kwanan ku ne wurin koko a azuzuwa ne? Ba azuzuwa ba ne a cikin wurin kwanan mu ne amma ta bayan hostel din. Ta bayan hostel din amma already muna katange ne kuma ga hostel din namu ma ba a katange ba ne da irin waya din nan aka katange hostel din. To da ya tashi da shi amma ya ya ji wani rauni kamar ɗalibi haka? Bai ji wa ɗalibi rauni ba sai security ne ji wa rauni guda biyu da kuma irin 'yan bakan nan guda ɗaya. Amma dai ba su mutu ba su. A'a ba su mutu ba an da daren an kwashe su an kai su asibiti. Amma bai shafi kowane ɗalibi ba. Bai shafi kowane ɗalibi ba. Wannan wurin kwanan na mata ne koko na maza da mata ne koko dai haɗe suke? A'a kawai na mata ne zalla. Kuma ma hostel ɗin ba na makaranta ba ne private hostel ne. Amma a cikin makarantar yake. Allah ya kyauta. Daga nan sai Abuja inda kungiyar Transparency International ta yi zargin cewa da zaran shugaban Muhammadu Buhari ya fita kasar waje sai wasu jami'an gwamnati su fara autan da kuɗin gwamnati. Sai dai gwamnatin ta ce wannan ba gaskiya ba ne. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Awal Musa Rafsanjani ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula da ke fafutuka a cikin ƙasa. Najeriya dai tana da dokoki tana da ƙa'idodi saboda haka ko da shugaban ƙasa yana nan ko baya nan waɗannan dokoki dole ne a bi su. In dai har saboda mutum ɗaya ne shugabannin gwamnati ba za su yi abin da yake a dace ba to ai akwai mai mushkila kenan gyaran da ake so a yi ma su yi ba kenan saboda idan Allah ya sa wannan shugaban ƙasa ya gama mulkin sa ya tafi kenan ƙasar za ta ci gaba da lalacewa to hakika kam abin damuwa ne abin ta kai matsakaici ne yake nan yanzu da mana yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi ba mai ɗorewa ba ne a ƙasar. A cewar Mutari Adamu Yarima sarkin Babarawa batun cin hanci da rashawa a Najeriya tun da ma can ba wani abin da ya canza. Tabbas abin da kuke zargi gaskiya ne domin dalili na shine gwamnatin Buhari tsohuwar giya ne aka sata a cikin sabuwar kwalba. Muhammadu Buhari waɗanda duk suka zaɓe shi mutane ne waɗanda dama sun saba hana a ƙasar nan sun yi abubuwa wanda yake a baya na cin hanci da rashawa su kuma ta'annafi da kuɗaɗen al'umma sai ya zama da cewar suka zo وكيحاولوا يركنوا شويه تاع zaɓe suka ɗore masa gindi ya hau wannan gwamnati sai ya kasance cewar gashi nan yana ma ma ba ma ya fita ba ai transparency da suke wannan maganganun nata ai yana cikin gida ma an zargi shugabannin nasa waɗanda suke kan gwamnati kamar yanzu kyari sannan yana cikin gidan janar arabi na sakataren sa ne na bila aka cire shi kuma aka daɗa mai da shi yana nan a sannan kuma a lokacin da aka daɗa koma cir da cewar ya safi an yi hana da wa'ansu kuɗaɗe ana zargin sa da wa'annan duk yana cikin ƙasa. amma a ɗaya bangaren kuma gwamnatin najeriya ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge Shaban Ibrahim Sharaɗa hadimin shugaban ƙasa na musamman ne kan kafin watsa labarai. Kowane minista idan yana da wani abu da wannan abun daman an saka shi a cikin kasafin kuɗi ana so za a yi kaza a wuri kaza za a yi kaza a wuri kaza. Idan shugaban ƙasa da mataimakinsa da dukkanin wakilin da suke cikin wani majalisa sun yarda daga nan ne za a shigar da wannan abin cikin ƙuduri a kai shi. To amma fitar da waɗannan kuɗaɗen sai kuma a hankali. Akwai kuɗaɗe da ya kamata a ce minista ya kashe ko wani jami'in gwamnati wanda zai iya a tsakanin da da ma'aikatansa. Amma akwai abin da ya wuce ka'idar shi ya yanke hukunci ya kashe wannan kuɗi sai ya zai gabatar misali zaman zoron majalisar zartarwa da aka yi na wannan sati karkashin jagorancin shi mataimakin shugaban kasa wanda yake rike da ragamar kasar a halin yanzu ai an ba da izinin fitar da kuɗi naira miliyan dubu arba'in da shida ga ma'aikatar wato ruwa ta tarayyar Najeriya wanda aka ce a je a ƙara wannan aiki na dam kashin beda. To duk abin da kaga an gabatar da shi a zauren majalisar ƙasa an kuma yadda an amince a kashe wannan kuɗaɗe wannan abu ne da yake kan layi ake da bukatar a yi wannan abin idan wannan lokacin yayi? Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. To daga Abuja sai jamhuriyar Nijar inda aka yi taron kwanaki uku domin cusawa matasa halin da'a da dogaro da kai da kuma gujewa ayyukan ta'addanci. gatamar a a da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu na madobi shine ya rufe taron inda ya yi alkawarin kai dukan waɗannan shawarwari da aka tsaida ga magabata don a duba yadda za a gudanar da su na yi matukar gamsuwa game da sakamakon da wannan taro ya cimma a tsawon yini uku masana daga kasashe daban-daban na duniya sun zo sun yi mahaura a game da matsaloli wanga na boko haram da aka samu a wannan yanki na basen du lac sannan sun ba da shawarwari a game da hanyoyin da ta cancanta abi don a samu zaman lahiya mai dorewa na tabbatar musu da cewa wannan shawarwari da suka bada zan ɗauke su da hannu bibiyu in kai ma magabata kuma insha Allah za mu yi nazari a kansu mu gani kakane gwamnati za ta tashi tare da abokan arziki mu kawo babban ɗauki don a samu zaman lahiya mai ɗorewa a wannan yanki na difa da ma ƙasar mu Nijar gaba ɗaya. da wani matashi ɗan asalin difa ya halarci taron kiraye da a yi aiki da dukkan shawarwarin da aka ɗauka saboda irin matsalolin da matasa ke ciki. duk kasashe daga gabas da yamma da kudu da arewa kin ji ai mutane sun zo masani ne ta university wanda suka akwai ma wanda suka cikin yaƙi na afghanistan wanda sun zo sun yi sun ba mu bayani aka sun huto yau sun zo fatan mu a jama'a su yi hakuri su ya hewa abin alle an sa akwai ciwo shi wanda aka kashe ma diya bai mance amma ai hakuri musulmai muke an ce wannan yaran ai dama ba su da aiki da rishin aiki da rishin karatu da wani wani shi zai sa daga an ba su abu kadan suke da an ce musu an ja hankalin gwamnati dan Allah da eh, karamin hukumomi su yi taimaka ma yaran nan don abubuwa da yawa alhamdulillah ni dai na gamsu shi kuwa Musa Cangari na kungiyar Alternative Espacito yayin cewa yayi tunda aka gano bakin zaren daukan mataki ya rage ga na hukumomi tunda aka gane matsala daga daga ina yake in ana so a fita cikin wannan hali dole sai an dinga kiyaye hakokin bil'adama duka gaba su an yi wannan sai an yi sari tsari na gari mai dorewa bisa kan adalci da gaskiya. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Kin Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara kuma Daga Nijar kuma za mu sake komawa Najeriya a can jihar Bauchi. Inda aka yi taron yadda jama'a su da kansu za su ba da gudunmawar domin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga Abdullahi Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jama'a barkanmu da sake saduwa. jihar bauchi cibiyar center for juvenile delinquency awareness ita ce ta gudanar da gangami kan batun yaƙi da cin hanci shugaban cibiyar hajiya halima baba ahmad ta ce cin hanci ya samo asali ne tun daga cikin gidaje yanzu cin hanci da raushawa da ya shiga tun daga kan yaro har babba misali zan baka da idan ka kira yaro a ko ina dan anguwanka zaka aike shi duk inda za ka je kai a kare wanta ma in yaro ya ganka da kaya shi da kansa zai karɓa ya kawo maka gida amma yanzu wallahi ko dan gida ne kuna tare idan ba za ka bashi wani abu ba la ba zai je maka aika kan kari ba karewanta ma ko uwa da uba idan suka aiki yara in sun an jima aike su a sake aikan su a sake aikan su sai yaro ya fara ki to a gida ma kenan shine babban matsalar mutum daga gida ake farawa ke tasowa yanzu ne daidai lokacin da ya kamata mu wayar mu jama'a kai mu kuma yan jiwo kaga mu muke cikin jama'a da kuma wannan taron domin mu ƙara wayar mu jama'a da kai a ƙara fahimtar abin alhaji abdullahi bayan kwamishinan 'yan sanda mai ritaya ya yi bayanin yadda cin hanci ya faro a sashen 'yan sanda a najeriya Waɗansu ba a ɗaukansu aikin sai sun ba da kuɗi manƙudan kuɗi wannan ba ni jin kunyan faɗa domin me domin na san ana yi kuma wani abu ne wanda yake shi ma gaba ɗaya ya dawo ya gana don kai mai ɗaukan ɗan sanda ko soja ko wani abu kace da mutumin da za ka ɗauke shi a rukurut kurtu sai ya baka dubu ɗari kai ka san ka karfafa masa gwiwaye corruption kuma wannan ni kwamishinan 'yan sanda ne ba wai ina jin kunyan faɗa ba ne don in akwai wanda zai challenge dina ya zo ya same ni har gida mu tattauna da shi don na san suna yi a jihar gombe kuwa ƙungiyar rasulul azam ta 'yan masabin shi'a ne ta gudanar da taro na ƙasa kan zaman lafiya da sheikh sale zaria shine babban sakataren ƙungiyar rasulul azam na ƙasa a yayin da Reverend John Silent Tula daga bangaren Krista sun gabatar da jawabi kowannensu. Wancan hanyar na tsaron ra'ayi baya taimakon addini duk da aka bata suna addini a duniya musulunci ya zama damba da masa suna fa tsauran magana kausasa magana kafir da wancan bid'a da wancan wala qulu liman alqa'ila qum assalamu lasta mu'mina kada ku ringa cewa wanda ya yi muku sallama kai ba mu'mini bane alqur'ani ne ba dan wannan krista da musulmai ya kamata su rika zama suna shuɗanya a wuri daya saboda littattafan nan guda biyu sun ba da fassara yadda ya kamata ya zama da makwabta al-luha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ga tara sannan wani ba da ahu duka Allah na ƙauna ku. To da fatan za a gafarce mu domin ko na'ura ta so te muna tutsu da farko kayan mu shawo kan matsalar. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa a nan birnin Washington yanzu kuma muna agogo ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyu ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A wannan karo za mu kawo muku karashin maudu'in da muka fara tattaunawa ne a kai makon da ya gabata kan wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka ta'allaka ga nemar ma ɗan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma bisa wasu dalilai waɗanda suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwa. shiri na musamman da muka hada tare da abokiyar aiki na Karina Chaudhry. Sunana Mahmud Lalo. Kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. idan ba a manta ba a makon da ya gabata muna kan tattaunawa ne da hajiya rahinatu wata 'yan kasar gabon da kuma shahizabin chaudhry ya kasar bangladesh waɗanda suka zo haihuwa a nan amurka mun kuma tsaya ne a daidai da na tambayi shahizabin kan yadda ta yi fafutukan neman asibiti a lokacin da ta zo haihuwa ga kuma amsa da ta bayar. My in-laws family is Surukaina ne suka samar min asibiti, suka kuma zaben min likita da kuma ƙwararre a fannin kula da yara. Kuma likita ta ƙwararriya ce mai abin mamaki. To wani batu da ke tattare da wannan lamari shine da yawa daga cikin masu zuwa irin wannan haihuwa a nan Amurka ana musu kallon suna zuwa ne ba wai don samun ingantacciyar kulawa ta kiwon lafiya ba wato suna zuwa ne domin 'ya'yansu su samu takaddun zama 'yan ƙasa a nan amurka mun tambayi hajiya rahinatu ko wannan batu ya taɓa wulgawa a zuciyarta nin da na haihu ma na ce musu da lokaci na yi zanda na ce musu ina zanda suka ce ba zanda ba shi ɗan nan amerika ɗan amerika ne in jira shi takardun su ya fito sannan ba ta ɓoye mana burinta na samun ɗa ba amurke ba dama ina neman ɗa na samu takardun amerika domin 'ya'yana biyar da na haifa nan ba mai takardar amurka kuma hanya na ne a ci nake zuwa nake saro kayan zan saya inda yake sun yarda suna so su ba mu dana takarda na shiga ran zauna kuma dan ya samu takarda na zauna wata uku kuma dan nan aka bashi passport american na zo da shi right after i delivered i i was in depression and that continued for a very long time bayan da na haihu sai na shiga cikin mummunan tunani na wani tsawon lokaci a wannan lokaci na san cewa zai tafi abin babu daɗi na so a ce shi ma ya ji yadda na ji ko da yake shezabin ta ce an kai ta amurka ne domin ta samu kulawa mai kyau amma bayan ta haihu da makonni biyu sai mijinta ya koma gida lamarin da ta ce ya yi tasiri a kanta wata matsala da aka fuskanta a wasu lokuta ita ce lokacin da yaran da aka haifa suka ballaki hankalin kansu dawowa ƙasar nan kan zama musu babban matsala musamman idan aka yi la'akari da irin bambancin al'adu da za su fuskanta amma ga hajiyar hinatu wannan ba matsala ba ce to da yake dan hajiyar hinatu wanda ta sa wa suna muhammad ya dan tasa na tambaye ta shin ko ya san shi ba amurke ne ya san cin shi ba amurke ne yanzu ko ma shi ma ka yi ce ce muna gidan nan zai kira 911 kuka ce musu mu nan ba na yi wani wani shi da ka koma can kasan ku ka kira na yi wani wani nan mu ba mu san na yi wani wani ba domin yi muna shigantaka buge shi muke irin wannan al'ada ta zuwa amurka domin haihuwa na ci gaba da faruwa ne yayin da aka kammala zaben shugaban kasa a nan amurka wanda kamar yadda masu lura da al'amura suka bayyana an yakin neman zaben ne da lafazi na nuna kyamar baki to wai shin yaya amurkawa ke kallon kansu a matsayin 'yan ƙasa mun zagaya birnin new york inda muka ji ta bakin wasu daga cikinsu. Amurka ƙasa ce babba, ka gane? Amurka ita ce ƙasa ta farko a duniya. <laughs> Shi kuma wannan ga ta fuskar da ya kalli ƙasar. Uh, Yanzu Amurka ta yi zafi saboda babu ayyukan yi. Wannan kuwa alfahari take yi da ƙasar ta. A wuri na zama ba Amurkiya shine yin alfahari da nuna ƙauna ga ƙasata. wasu ma sai su rasa abin da za su ce kai wannan tambaya ce mai wuya ban taɓa tunaninta ba a gaskiya ban sani ba <laughs> bayanai dai sun nuna cewa ko da wani al'ada za ta sauya wato al'adar zuwa wasu kasashen waje a haihu musamman ma nan amurka ba abu ne da zai sauya nan kusa ba To masu haro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako. Sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Karina Chaudhary da ta taya ni tattara bayanan da kuka ji a wannan shiri na duniyar Amurka na musamman. Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma masu saurare har wa yau za ku sake muna aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku sakonnin da ku kuka aiko mana ba. Masauraro ga labarai a takaice. A wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Sudan ta kudu sun kashe akalla fararen hula 114 a tsakanin watan Yuli na shekarar 2016 zuwa watan Janairu na shekarar 2017 a garin Yeyi. A yau Juma'a aka bayyana wannan rahoton da bangaren kula da haƙƙin ɗan adam na ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu da kuma ofishin kula da haƙoƙin ɗan adam ya wallafa. Rahoton ya bayyana wasu ayyukan laifi na yin harbin kan mai uwa da wabi akan fararen hula da zaben wasu ana kashe su sace ce da kona kadarori fararen hula gami da fyaɗe ga mata manya da ƙanana ciki har da waɗanda suke ƙoƙarin guduwa daga yaƙin majalisar ɗinkin duniya ta ce laifukan za su iya zama laifukan yaƙi ko kuma laifukan cin zarafin bil'adama wanda ya ba da damar ci gaba da binciken. sai kuma donald trump yana shirin fara ziyararsa ta farko a kasashen ƙetare a matsayinsa na shugaban amurka a yau juma'a inda zai bar white house cikin rikice-rikice wanda ya jawo wasu 'yan siyasa ke kwatanta shi da rikicin watergate da wanda ya yi sanadiyar sauke tsohon shugaban ƙasar amurka richard nixon donald trump ya faɗa wa manema labarai a jiya alhamis cewa muna fatan mai da wannan al'amari bayan mu To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa kuma kafin mu tashi bari mu taya Umar Abubakar da Amina Abdullahi munna auren su da za a ɗaura gobe da safe a gidan Madawakin Goro a garin Kwantagora idan Allah ya kai mu. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman na Nazar Ahmed Hausawa da ya taimaka min wajen gabatar da shirin sai Julie Gresham ta bada umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa.